وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 214 makaratun muke gabatarwa littafin alhujjatu fi bayanin mahajja alhujjatu fi bayanin mahajja littafin al'imam ismail bin muhammad al-taimi mun fara gabatar da karatun sashi na farko na wannan littafin a ranar biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai, mun samu shekara takwas kenan da wata uku kafin mu kammala sashi na farko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗa daidai Allah ya ƙara inganta aƙidar mu ya tabbatar da mu a akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yau za mu shiga sashi na biyu na wannan littafin dama littafin yana da sassa biyu ne mun gama da sashi na farko za mu shiga sashi na biyu insha Allah wannan sashin yana da girma shi ma yana dauke da kananan babuka sun kai guda biyu. amma ya fi mai da hankali game da aƙida wancan sashin ya fi mai da hankali akan tauhidi don haka yasa shi wannan littafin yana karantar da mu ne wato hujja akan tafarkin salaf shi yasa yake cewa al-hujjatu fi bayan mahajja hujjoji waɗanda suke tabbatar da aqida ta salafu salih aqidar sahaban annabi Muhammad tabi'ai da atba'u tabi'in Allah ya sa mu tabbata akai wannan gefe ya fi ba da himma akan abin da ya shafi aqida kuma ya fara da kitabul qadari Sashen da ke magana a kan kaddara don haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sauwaƙe mana karatun wannan sashen ma gaba ɗayansa kuma ya tsare mu daga samun kurakurai ta bayanin abin da ya shafi tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu lada akan kokari da muke na wajen karantar da da salafin salih Allah ka sa mu dace da yardanka a wannan duniyar da kuma lahira shi wannan darasi yana dauke da bayani na farko akan dalilai na tabbatar kaddara adillatu subutil qadar dalilai na tabbatar kaddara wato dalilai waɗanda suke tabbatar da akwai kaddara saboda haka yasa ya ce kitabul qadar wannan shine sashi da ya ware musamman akan bayani game da kaddara al'ayatul lati fiha dhikrul qadari ya kasa dalilansa kashi biyu kashi na farko shine kawo dalilai daga ayoyin alkur'ani waɗanda suke tabbatar da akwai ƙaddara to da farko ne ake nufi da ƙaddara mun yi bayani a kai a karatun fathul majid a karatun sharhu sunna al'adabun mufrad amma ya ware babi musamman saboda bayani a kai wato yana son ya karantar da mu dalilai waɗanda malaman farko suka dogara da su akan cewa akwai ƙaddara to me ake nufi da kaddara alimamul bagawi wanda shi ma yana cikin magabata domin shekararsa 931 rabuwansa da duniya ya riga mai littafin nan sun yi zamani daya alimamul bagawi da mai wannan littafin sun yi zamani daya amma ya riga shi rasuwa da kamar shekara 20 ya riga mai littafin nan rasuwa don haka yasa kusan zamanin su ɗaya ne Allah ya musu rahama al-Imam al-Bagawi shi yake da littafin Sharh sunna kuma littafi ne muhimmi kamar yadda wannan littafin shi ma yake da muhimmanci Sharh sunna shi ma ya rubuta shi ne saboda karantar da mu aqidar sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gani a mujallar na farko shafi na 144 yace al-imanu bil fardun lazimun ka yarda da kaddara dole ne ba wai ganin dama ne. farilla ce dole ne akan kowane musulmi dole ne musulmi ya yarda da kaddara to me ake nufi da kaddara sai yace wa huwa an ya'taqida ka kudurta annallaha ta'ala cewa Allah madaukaki khaliqu a'malil ibadi shi ya tsara ayyukan 'yan adam gaba ɗaya khairiha wa sharriha da alkhairin da sharrin ka yadda duk abin da yake aukuwa a duniya Allah ya tsara shi baya ga cewar ya tsara wa katabaha fil lauhin mahfuz ya rubuta waɗannan abubuwan a cikin allahul mahfuz ƙabla an yakhluqahum kafin ma Allah ya halicci 'yan adam saboda ka Allah ya tsara duk abin da zai auku a duniya ya rubuta kafin ma ya halicci duniya din wal kullu bi qada'ihi saboda ka duk abin da kaga ya auku hukuncin Allah ne wa qadarihi da kuma kaddaransa wa iradatihi wa mashi'atihi babu wani abin da yake aukuwa wanda ya fi ƙarfin nufin Allah gaira annahu sai dai abin da kawai ake son musulmi ya tabbatar an eh, yarda al wa ta'a Allah ya yarda da imani Allah ya yarda a masa biyayya a yi annabi Muhammad biyayya da sauran manzannin Allah wa wa'ada alaihim as-sawab kuma Allah ya yi alkawari duk wanda ya yi masa biyayya da manzanni zai ba shi lada Allah ka samu na ciki ka yarda da wannan Allah ya yarda a masa biyayya wala yardal kufra wal ma'siyata kuma Allah bai yarda da kafirci ba Allah bai yarda da sabon shi ba wa au'ada alaihim al-iqaba kuma Allah ya yi alkawari zai ukuba ga duk wanda ya saba mishi to saboda haka da alkhairi da sharri duka Allah shi ya tsara to zaka ce don me Allah ya tsara sharri to baka da ikon wannan tambaya tambaya game da kaddara haramun ne Walƙadaru qadaru sirrun min asrarillahi ta'ala shi ita kaddara tana daga cikin sirrin Allah subhanahu wa ta'ala lam yutli alaihi malakan muƙarraban, wala nabiyyan mursala babu wani mala'ika da zai baka amsan nan kuma babu wani annabi da zai baka wannan amsa babu shi sirrin Allah subhanahu wa ta'ala ne wala ya al-khawdu fihi kuma haramun ne ma musulmi ya dinga shiga cikin al'amarin kaddara da tunani haramun ne Kamar yi tunanin me yasa Allah ya kaddara shari haramun ne baka da iko la yus'alu amma yaf'al babu mai ikon tuhumar Allah game da abin da yayi babu wanda yake da iko sai dai Allah ya tabbatar mana kuma a cikin alkur'ani shi ba a zalimi ba ne kaga kenan duk abin da Allah ya hukunta adalci babu zalunci wannan sai ka yarda da shi wanda shi ne hikimar duniyar gaba ɗaya jarabawa ce Allah ya mu a nan duniyar za mu gaskanta ko za mu ƙaryata don haka yasa wanda ya gaskanta ƙaddara to shi ne wanda in Allah ya taimake shi ya mutu akan wannan to ya tsira duk mutumin da ya samu shakka game da ƙaddara to babu shakka wannan mutumin masa ba za ta yi to ba a lahira Allah ka tsare mu wal bahsu hubi bi tariqil Ka yi tambaya ko ka zauna tunani game da sirrin ƙaddara haramun ne bal jibu an ya ataqida wajibi ne musulmi ya kudurta An Allah ta'ala khalaqal khalqa Allah madaukaki shi ya halicci halittu firƙatai ne, sai Allah ya saka halittun kashi biyu wannan duk bayanin Alimamul bagawi ne Allah ya halicci halittunsa sai ya sa su kashi biyu firqatan kashi guda khalaqahum lin-na'imi fadlan tun asali Allah ya halice su ne saboda 'yan aljanna ne tun asali Allah ya halice mutane kashi biyu kashi guda ya yi su ne saboda za su shiga aljanna za ka ce me ya faru sai Allah ya ce falalaci ba wani abu su kai ma Allah ba zalika fadlullahi yutihi man sha. falala ce ta Allah Allah ka samu dace da wannan falala sannan wa firqatan kuma kashi na biyu tun asali Allah ya yi su ne lil don dan wuta Allah ka tsare mu to nan kuma zaka ce dan me da ce adlan nan kuma adalci wanda duk makomarsa ta zama wuta Allah bai zalunce shi ba yayi adalci to wannan zaka gani a duk littafan aqida na ahlus sunna bayanin al bagawi din haka yake za gani a eh, hatta kamar sharhin sunan Turmizi ya tufatul ahwazi ya ɗauko dauko bayanin al bagawi yana mujallal shida shafi na 279 to wannan shine abu a dunkule game da abin da ake nufi da kaddara shine abin da Allah madaukaki ya tsara da kansa tun asali ka yarda komi tsarin Allah ne to ya kawo mana dalilai kashi biyu kashi na farko su ne ayoyin alkur'ani shi sa yake cewa al'ayatul latifi ha zikirul qadari ga ayoyin da aka ambaci kaddara a cikinsu. su wanda alkur'ani da kansa shi ya tabbatar saboda haka don in dai kana musulmi wajibi ne sai ka gaskanta wannan ka'ida qala ta'ala sai ya ce Allah maɗaukaki ya ce kaga wannan ya zo ne a suratul qamar suratul qamar aya ta 47 zuwa da tara innal mujrimina fi balalin wa su'ur lalle masu laifi suna cikin bata kuma suna cikin wuta mai ruruwa a nan akwai malamin da ake kiransa al-husayn bin fadl al-kufi al-mufassir yana daga cikin mutanen da aka ce a tarihin musulunci ma ba a yi masu ilimin alƙur'aninsu ba al-husayn bin al-fadl al-kufi al-imam al-hakim Allah ya masa rahma yayi magana game da wannan malamin yace imamu asrihi fi ma'ani al-qur'an a zamaninsa babu dan adam da ya kai shi sanin al-qur'ani har ma al’imamu imam ke cewa kana ilmu Hussaini bin al-fadl bil ma'ani ilhaman min Allah ilimin da yake da shi game da alqur'ani malamai sun tabbatar ba ma karatu ba ne wannan ilimin daga Allah yake kai tsaye saboda Allah ya kan ba wa mutum ilimi ta ilhama ba ma dan ya koya ba kamar yadda manzon Allah bai je makaranta ba amma kaga duk ilimin da muke karkashin sa ne to haka Allah ya kan yi ilhaman ilimi ga mutum ba tare da ma ya yi karatu gaban wani ba wannan malamin yana daga ciki ya ce iliminsa bil ma'ani ilhaman min Allah fa innahu kana qad tajawaza haddat ta'lim saboda iliminsa ya wuce ma a ce ya koyi shi gaban dan adam kaga kenan malamin ilimin nasa ya kai makura kuma duk da wannan ilimin yace wa kana yarka'u fil yawmi wal layla ta bayanin al-imam al-hakim al-imam al-hakim yace a rana guda ta wajen ibada al bin fadl yana yin 600 raka'ati raka'a guda 600 ne a kowace rana yana raka'a 600 kaga kenan ta wajen ibadar ma ba a baya yake ba to shi wannan malamin da ake kira al bin fadl al-kufi Allah ya masa rahama ya fassara ita wannan aya ta suratul qamar yace abinda Allah yace innal mujrimina lallai masu laifi fi balalin a nan duniyan suna cikin bata fi duniya wa fi narin fil akhira a lahira kuma suna cikin wuta shine abinda Allah yake faɗa a wannan gudun innal mujrimina fi balalin yani fi duniya wa su'rin yani fi azabillahi ta'ala yawmal akhirah kaga kenan duniyar suna cikin bata a lahira kuma su shiga wuta Allah ka tsare mu al-imamu qatada ya fassara haka yana cewa fi ana'in wa azabin abinda Allah yake tabbatar mana shine kafirai a nan duniyar suna cikin wahala sannan kuma a lahira suna cikin azaba kuma gaskiya ne saboda wannan fassarar ta dace da ayoyin alkur'ani daban-daban wanda ke nuna cewa mutum batacce a nan duniyar a cikin wahala yake wahala yana ta wahala amma kuma a ranar tashin kiyama babu lada kan aikinsa misali a suratul anfali aya ta 36 innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah kafirai suna batar da dukiyarsu suna ta kokari su hana mutane su bi addinin Allah kuma in ka duba haka ne a yanzu haka kafirai kuɗin da suke batarwa yanzu dukiyar da take shigowa Najeriya dan a batar da musulmai banda Allah babu wanda ya san wata. ana shigo da kuɗin saboda ka gina asibitoci a gina makarantu a gashi nan wanda muna gani sai Allah ya ce to fasayin su kuna za su yi tabatarwa sun matakunu alaihim hasaratan sannan ya zama nadama gare su me nadama za su kashe kuɗi biliyoyi amma ba mutum ɗaya da zai rinda ba haka yake faruwa ba suna kashe kuɗin kuma suna musulunta suna yaƙar musulunci a nan can kuma Allah yana yaƙansu a ƙasashensu shi sa Allah ya ce za su kashe kuɗin sun ba ta kuna alaihim hafara sannan su yi na dama. ce a ah, to kai muna ta kashe kuɗi Ba kuma ga mutanen nan har yanzu dai ba raguwa suke ba Allah zai kunyata su sai Allah ya ce summa kuma sai an fi ƙarfinsu a duniya don haka duk yadda kafiri ya ɓadda kuɗi musulunci sai ya ci nasara a kansu to kaga a nan duniya kenan kafirai na ta wahala suna kashe kuɗi Allah ya ce wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun kafirai kuma idan an tashi a lahira a wuta ake tara su Allah ya kare mu kaga nan duniyar sun wahala sun batar da dukiya a lahira kuma sun shiga wuta to kuma in ka dawo suratul gashiya ma nan haka Allah ya faɗa a farko wujuhun yawma idhin khashi'a me Allah yake amilatun nasiba a duniya sun yi aiki sun wahala a lahira fa tasla naran hamiya za su shiga wuta mai kuna Allah ka saba mu bane to Allah ya tabbatar a wannan mu ci gaba da karatun Allah ya ce masu laifi a nan duniya suna cikin bata sannan a lahira suna cikin wuta innal mujrimi na fi balalin wa su'ur sai Allah ya ce yawma na fi nari ala wujuhihim ranar da ake fisgar su akan fuskokinsu a cikin wuta na yushabuna shine jarruna fi nari ala wujuhihim za a ringa fisgarsu akan fuskokinsu a cikin wuta Allah yana cewa zuku masa sakar ku ɗanɗana wato azaba ta wuta shi ne a saƙar. ibn rajab ya ce wannan shine abin da Allah zai tabbatar musu a lahira za ka gani a tafsirinsa wanda yana daga nau'in azaba da wulaƙanci da Allah yake makafiri a lahira ba wai kora su ake yi su taka da ƙafansu a kai su a'a a cikin wuta kama kafafun ake sai a ringa fisgan mutum ana jan fuskarsa a ƙasa ana jan fuskarsa a ƙasa haka Allah yake maɗan wuta Allah ya tsare mu haza min anwa'i azabihim sahabuhum fin nari ala wujuhihim idan aka fisge su akan fuskokinsu a cikin wuta to za ka ɗauka iyakan haka ne a'a dama ɗayan biyu ne ko dai za a fisge su a kai su cikin wutan ko sun nemi su sha ruwa sai a fisgo su a jefa su a tafasasshen ruwa haka ake kai dan ya zo a suratu gafir baya ta 72 yushabuna fil hamimi thumma fil nari yusjarun wanda haka Allah ya faɗa za a fisgi yan wuta akan fuskokinsu a jefa su a wutan in sun nemi ruwan sha a fisgo su akan fuskokinsu a jefa su a tafasasshen ruwa to bayan Allah ya faɗi wannan me ce a gaba inna kulla shay'in khalaqnahu qadar Allah yace mu dukkan komai mun halicce shi ne da kaddara kaga Allah ya tabbatar wanda shine abinda malamin yake so ya tabbatar mana ya kawo mana hujja daga alqur'ani wanda take nuna cewa komi Allah ya tsara shi ne akan kaddara inna kulla shay'in khalaqnahu ƙadar. babu wata fassara da malaman sunna suke wannan aya illa haka sai ce ila qaulihi har dai inda Allah madaukaki yake cewa wa kullu sagirin wa kabirin mustafa duk wani babban abu da karamin abu an zana shi an rubuta shi duk wani abu da ka sani babba ne ko karami a rubuce yake akwai hadisan abu huraira Allah ya kara masa yarda da kawo hadisan anan ba abu huraira ya ba da labari ya ce ja a mashirku ƙuraishin kafiran ƙuraishawa sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam na rasulallah fil ƙadari suna jayayya da manzon Allah game da ƙaddara, su ba su yadda cewa akwai ƙaddara ba ba su yadda Allah ya tsara komi ba fa nazalatil shi ne Allah ya saukar da wannan suran yawma yushabuna fi nari ala wujuhihim duku massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wato wannan shine sababin saukar ita wannan aya za gani a littafan tafsiri hadisin yana sahihu muslim yana kitabul qadari babu kullu shay'in bi qadarin hadisi na 2655 kuma al-imam an game da wannan hadisin na Abu a sharhu sahihu Muslim yana juz'i na goma sha shida shafin ɗari biyu da biyar ya ce fi hadhihi al karima in ka dubi wannan aya ta suratul qamar wal hadid idan ka dubi hadisin abu huraira isbatul qadari kaga ya tabbatar da lallai akwai kaddara wannan ya tabbatar mana akwai kaddara saboda ayar ga abin da take faɗa sannan kuma hadisin abu huraira ya ba da labari dalilin ma da ya sa Allah ya saukar da wannan aya kafirai ne suke jayayya da manzon Allah ba su yadda da cewa akwai kaddara ba sai Allah ya saukar ya tabbatar da azabarsa ga duk wanda bai gaskanta shi ba to shine sai ya ce wa annahu amun fi kulli shay'in wannan ya nuna cewar duk wani abu da ka sani da wanda baka sani ba Allah ya yi shi ne akan kaddara komai fa kullu zalika muqaddarun fil azali duk abin da kaga yana aukuwa a duniya Allah ya kaddara shi tun asali ma'lumun lillah saboda haka Allah ya riga ya sani muradun lahu kuma Allah da nufinsa abin yake aukuwa ba wai abin yana aukuwa haka kawai bane dama da nufin Allah subhanahu wa ta'ala don haka ba abin da ya gagara Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine hujja ta farko don ta fito da bayani karara inna kulla shay'in khalaqnahu ƙadar, babu yadda za a yi ka canza fassarar wannan aya saboda haka yasa galibin malaman suna suke sa wannan ayar a cikin matakin farko na hujjoji da suke tabbatar da kaddara bare kuma ga hadisin Abu Hurairah wanda ya tabbatar da labari akai zaka ga sharhi da malamai suka yi akai ta sharhin sahih Muslim haka ta littafin ibn qayyim jawziya akwai littafin da ya rubuta musamman akan matsalolin kaddara shine shifa'ul alil shifa'ul alil wannan littafin babu wani littafin da ya kawo ya kawo warwara na mushkiloli da suka shafi kaddara kamar wannan littafin a tarihi babu kamar sa shifa'ul alil in ka dubi mujallal na farko shafin 130 to ya kawo mana ta gefen ayoyin alkur'ani shi ne sai ce ruwiya an ata an ruwaito hadisi daga ata min abi rabah an ibni abbasin radiyallahu anhuma shi kuma ata min abi rabah ya karbo hadisin daga Abdullahi bin abbas yake bayani abdullahi bin abbas allah ya kana masa yarda da mahaifinsa ƙala abdullahi bin abbas ya ce nazalat fi ahalil qadari wannan ayat ta sauka ne game da masu musan takaddara su ake nufi da ahalul qadari waɗanda ke musan takaddara kaga bayan hadisin abu hurairah wanda ya tabbatar mana labarin sababin saukar ayan to ga kuma bayanin abdullahi bin abbas masanin alkur'ani wa lokacin da abdullahi bin abbas sai ya faɗi wannan da ya ce allah ya saukar da ita ne saboda bayani game da waɗanda ke musan taƙaddara sai abdullahi bin abbas ya ce ula'ika shiraru hadihil ummati waɗannan su ne a shararun wannan al'ummar ta manzon allah duk mutumin da ka ji baya yadda da ƙaddara yana cikin ashararu na al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka sai Abdullah bin Abbas ya ce la ta'udu marbahum idan aka samu mutum yana musan takaddara ya kamu da jinya ba shi da lafiya kar ku je gaida shi ji Abdullah bin Abbas kar ku je gaida mara lafiya wanda bai yarda da ƙaddara ba wala tusallu ala mautahum kuma kar ku yi sallah akan matattun waɗanda ba su yarda da kaddara ba ba su da lafiya kar ku je da su in sun mutu kar ku yi jana'izar su to sai Abdullahi ibn Abbas ya ce in araitani ahadan minhum in ka nuna min ɗaya daga cikin su a yanzu faqa'tu aynayhi bi isba'ayya hataini zan huda idanunsa da yatsu na biyu na sai daga yatsun abdullahi ibn abbas ya ce ka nuna mun wani daga cikin su a yanzu sai na huda idanun sa guda biyu ka duba tsanani da abdullahi ibn abbas ya Allah ya kara masa yarda wannan zaka gani a littafin al-ibanatul kubra na ibnu battah yana mujallar na hudu shafi na shafin eh, 122 kuma yana sharhu usul itikadi ahlus sunnati wal jama'a littafin al-imam lalaka'i yana mujallar na hudu shafin dari bakwai da ɗaya kusan duk littafan aƙidan farko idan ka duba za ka ga wannan magana ta abdullahi bin abbas sun kawo a ciki abinda eh, abdullahi bin abbas yake faɗa kamar misali a littafin al'ibana ya ce in araita ni ahadan hum faƙa'atu ainihi bi eh, usbu'ayya ni, kamar da ya kawo nan. inda za ka nuna min ɗaya daga cikin mutanen da ba su yadda da kaddara ba ni ko da sai na huda idanunsa da tsuna guda biyu kaga ya nuna maka Abdullahi bin Abbas a shirye yake yi faɗa da mutumin da bai yadda da kaddara ba to wannan maganar za ka ga kamar Abdullahi bin Abbas ya yi zafi babu wani tsanani a kai domin kuwa asali maganar manzon Allah ce asali wannan abin da Abdullahi bin Abbas ya faɗa maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa dai kawai bai ce manzon Allah ne ya faɗa ba amma ya tabbata hadisin Abdullah bin Umar Allah ya kara mishi yarda Abdullah bin Umar ya ruwaito hadisin shi Abdullah bin Abbas bai dade da annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya karbi ransa yana dan karami amma Abdullah bin Umar babban mutum ne magidanci ne lokacin da manzon Allah ya rasu yana da mata yana da aurensa shi yasa Abdullah bin Abbas da yake ya ji hadisin ne kaga bai ce annabi ne ya faɗa ba amma ya tabbatar annabi ya faɗa shi yasa yake cewa eh, idan kaza ya faru kar ku yi kaza idan wani daga cikin su bai da lafiya kar ku je gaida shi amma bai ce dai annabi ne ya faɗa ba amma Abdullah bin Umar fa Abdullah bin Umar Allah ya kara masa yarda wannan ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi ya ruwaito hadisin kai tsaye anin nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar ya ce annabi ya ce qala alqadariyatu majusu hadhihi al-umma annabi ya faɗa manzon Allah ya ce waɗanda suke ƙaryata ƙaddara su ne majus na wannan al'umma annabi ya faɗa saboda haka yasa duk ɗariƙu da aka yi na musulunci babu ɗariƙar da kafin ta bayyana annabi ya yi bayaninta sai wannan ɗariƙa ta alƙadariya kafin ma ta bayyana sai da manzon Allah ya bayyana haɗarinta manzon Allah ya yi magana kai waɗanda ba su inkari waɗanda suke inkarin kaddara annabi ya ce majus na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai manzon Allah ya ce in maribu fala ta'uduhum in sun kamu da rashin lafiya kar ku je gaida su wa in matu idan sun mutu fala tashhaduhum kar ku halarci jana'izarsu kaga annabi ne da kansa ya faɗa a hadisin Abdullah bin Umar kuma Ibn Hajar ya inganta shi hakanan al-Imam Tirmidhi anda al-Imam Tirmidhi ya rawaito ya inganta da al-Imam al-Hakim zaka gansha kitab sharh kitab sunna na Ibn Abi Asim takhriji na Muhammad Nasiruddin al-Albani hadisin 338 domin littafin ibn abi asib shi ma yana daga cikin littafan sunna na zamanin farko ana kiransa kitabu sunna to saboda haka shi ma malamin yayi kokarin tattaro waɗannan dalilai to kaga an samu ya tabbata daga bakin manzon Allah wannan hadisi ya inganta manzon Allah ya faɗa duk mutumin da bai yarda da kaddara ba in ba shi da lafiya karka je gaida shi in ka je gai da shi ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya mutu kada ka halarci jana'izansa wannan kai tsaye annabi da kansa ya faɗa na biyu akwai hadisin huzaifatu bin yaman shi ma haka huzaifa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa li kulli ummatin majusun kowace al'umma akwai majus a cikinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa majusu hadhihi al-umma suwaye majus na al'umar annabi Muhammad sai manzo Allah ya ce alladina yaquluna la qadara to kaga hadisin Huzaifa annabi ya fassara suwaye ma ake nufi da ahlul qadari manzo Allah ya ce waɗanda suke cewa babu qaddara alladina yaquluna la qadara waɗanda suke cewa babu ƙaddara waɗannan majusu ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata minhum fala tashhadu janazatahu duk wanda ya mutu daga cikin su kar ku halarci jana'izansa wa man mariba minhum fala ta'uduhu wanda ya kama da jinya kar ku je gaida shi wa hum shi'atu dajjali manzo Allah ya ce waɗannan su ne ƙungiyar dujal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce auliya'uhu ansaruhu sune majibantan ad-dajjal sune masu taimakonsa hadisin yana sunan abi dawud kitabu sunna babun fil qadar yana sunan abi dawud kuma hadisin isnadin sa yana da kyau yana daga cikin hadisai da ibnu abi asim ya kawo su a kitabu sunna hadisi na 329 kaga ga hadisin abdullahi bin umar ga hadisin huzaifa ko ba su kadai ba akwai hadisin abdullahi bin amrin akwai hadisin abu huraira akwai hadisin anas bin malik akwai hadisin abu umamat al waɗannan duk sun tabbatar manzon Allah ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallam kamar misali a hadisin abu umamat al abin da yake gwada maka musan takaddara yana da haɗari domin alamar haɗarinsa annabi da ya taho da addinin nan da kansa ka duba falalar zuwa gaida mara lafiya hatta kafiri manzon Allah ya je gaida mara lafiya lokacin da bai da lafiya amma manzon Allah ya ce idan mutum ya musanta kaddara to idan ya kamu da jinya kar ma ku je gaida shi kasan babu shakka musanta kaddara ba karamin hadari bane bare kuma jana'iza wanda jana'iza ceto ne idan mutum ya rasu idan mai laifi ne sallar jana'iza da ake kaman cetonsa ake saboda ka sa mutanen da ke addu'a idan ana sallar jana'iza roƙon Allah suke ya gafarta ma wannan amma annabi ya ce kar a yi sallar gawan mutumin da bai yarda da kaddara ba kaga kenan kar ma a roƙa man rahamar Allah saboda a lahira wannan mutumin dan wuta ne duk abin da zaka yi gare shi a yanzu aikin banza ne manzon Allah ya san mako masa ba za ta yi kyau ba hadisin Abu Umamah al-Bahili annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasatun mutane uku la yaqbalu Allahu minhum yawmal qiyamati sarfan wala adla a ranar kiyama Allah ba zai karɓi farillar su ba bare nafila kaga annabi ya sani mutane uku a lahira duk wani alkhairin da suka yi Allah ba zai karba ba na ɗaya aqun mai kuntata ma iyayensa Allah ka tare mu duk mutumin da zai kuntata ma iyayensa iyayensa ba su jin daɗin shi to wannan mutumin kare ya tsammanin sallarsa ma Allah yana karba wa ya faɗa manzon Allah Allah bai karban sallah duk sallar da kake ta banza ne to ina ga mutumin da kuma faɗa ma yake da mahaifinsa wanda mun kai ga wannan zamani Allah ka tsare mana imani duk mutumin da ya kuntata ma iyaye manzon Allah ya ce a ranar kiyama Allah bai karban farilla saboda yana fila na biyu mannanu mai gori da ka goranta ma wani to shi kuma Allah sai ya hana ka aljanna idan ku Allah zai hana ka aljanna kaga farilla ka da nafila duk ba za ka karba ba to sai annabi ya ce na uku mukazzibun bil qadari mutumin da ya ƙaryata akwai ƙaddara kuma shi ma wannan hadisi na Abu Umama isnaduhu Hasan yana silsilatu sahiha hadisi na 1785 akwai kuma hadisin Abu Darda'i Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce la yadkhulul jannata aqun mai kuntata ma iyayensa ba zai shiga aljanna ba wala mu'minun bi sihirin wanda ya gaskanta tsafi ba zai shiga aljanna ba Allah ka tsare mu wannan wata musiba ce za ga musulmai suna yi musu damu ba duk wanda zai tafi wajen boka to kar ma yayi tsammanin aljanna za ta samu gare shi haka annabi ya faɗa saboda haka yasa ibnu qayyim jawziya yake cewa gwargwadon kusantar ka ga matsafi gwargwadon nisantar ka ga manzon Allah don haka idan matsafi ya fito ta gabas kai yamma muddin ka haɗu da shi kana hulɗa da shi to babu shakka shi ko manzon Allah yana nisa da kai ta ko ina manzo Allah ya ce duk wanda ya gaskanta sihiri manzo Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba wala mudmin khamrin da mutumin da ya mutu yana shan giya bai tuba ba wala mukazzibun bi qadarin kaga nan ma annabi sai ce to haka kuma mai ƙaryata kaddara mai ƙaryata aukuwar kaddara duk mutumin da zai ƙaryata ai babu kaddara manzo Allah ya ce wannan kuma ba dai aljanna ba ba zai shiga ba hadisin yana al-musnad mujallal shida shafin 441 shi ma isnadin yana da kyau duk waɗannan hadisan suna kitabu sunna na ibnu abi asim wanda muhammad nasiruddin al-albani ya takariji kuma dukkan sun inganta za a gani a mujallar na farko shafi na 141 al-imam al-khattabi a littafin ma'alimus sunan yana mujallar na hudu shafin 298 ya ce wai me yasa annabi ya danganta mutumin da bai yarda da kaddara ba sai annabi ya ce majusu ne kaga babu wata ɗariƙa gaba ɗaya a cikin ɗariƙun musulunci wanda annabi ya danganta su da majus sai mutanen da ba su yadda da kaddara ba shine sai ce inna ma ja'alahum majusan limubahati mazhabihim saboda asali al-majus su ne mutanen da suke yankin iran zuwa gabas zuwa gabacin duniya yankin farisa to da can addininsu nan kafin bayyanar manzon Allah Maju! Uh, me suke cewa fi ƙaunihin bil aslaini su suna ɗaukan gaba ɗaya duniya ta tabbata ne akan asali guda biyu an wa zulma daga haske sai duhu saboda ka yaz'umuna cewa suke innal khaira min fi'ilin nuri idan ka ga alkhairi ya auku to haske ne ya yi wannan alkhairi wa sharra min fi'ilin zulma in ka ga sharri ya auku to dalilin abinda duhu ya aikata ne asali wannan ita ce da su saboda ka duk wani alkhairi da ya auku dalilin haske ne duk wani sharri da ya auku dalilin duhu ne to don haka yasa suke bautan wuta sun wannan wutar ba ta mutuwa kullum kokari ake a ga eh, eh, wannan wutar tana ci ba tare da ta mutu ba za ka samu wutan ta yi shekara ɗaruruka ba ta mutu ba ana ta kulawa da ita shi sa ka ji ana cewa suna bautar wuta ba wai wutan bane ba to kada a samu duhu saboda duhu wato wani abin bauta ne mai zaman kansa wanda shi yake kawo sharri haske kuma shi yake kawo alkhairi wannan asali in ka dubi littafai da suka ba da labarin tarihin addinai kafin bayyanar manzon Allah misalin su shine al-milal nihal littafin al-imam Muhammad bin Abdul Karim ash-Shahrastani nan ma zaka gani ya tabbatar da abin da al-imam al-Khattabi yake faɗa wanda yana shafi na 267 yace kadhalika al-qadariyya to idan ka dawo ka dubi al-qadariyya waɗanda ba su yarda da kaddara ba to za ka ga su ma wannan aƙida suke nan yugwifuna alkhaira ila Allah saboda ka idan alkhairi ya zo ce wannan daga Allah ne wa sharra ila ghairihi idan sharri ya zo a ce ai Allah ba shi ya tsara ba wallahu subhanahu al-imam al-khattabi yace shi ko Allah khaliqul khairi wa sharri da alkhairi da sharri Allah shi ya tsara la yakunu shay'un minhuma illa bi mashi'ati babu abin da zai auku a duniya sai da nufin Allah saboda duniyar mallakansa ne babu abin da zai auku alkhairi ko sharri sai da nufin Allah wa khalquhu sharra sharran al-imam al-khattabi yace ko da aka ce Allah shine asalin tsara sharri eh, yace fi fil hikima akwai hikima don haka yasa kake gani daga cikin sunayen Allah akwai al-hakim Allah mai hikima ne don haka da sharri yake aukuwa a doron ƙasa aukuwan sharri akwai hikima wa ka khalqihi alkhayra khairan kamar yadda duk inda alkhairi ya auku Allah shi ya tsara shi ma aukuwan alkhairi akwai hikima aukuwan sharri akwai hikima aukuwan alkhairi akwai hikima amma ba lalle ne ya zamanto ɗan adam ya iya ganewa ko dai ka iya ganewa a duniya ko kuma sai mun tashi a lahira saboda ba dukkan sirrin Allah ne dan adam yake sani a duniya ba ba duka sirrin Allah bane akwai abin da har ka mutu ba za ka taba gane sirrin shi ba ba za ka taba sani ba saboda ka gaskanta Allah shine mafi dacewa Allah ka samu iya sai ce fa innal amrayni amma kai musulmi abubuwa guda biyu dinnan alkhairi sharri jami'an gaba ɗayansu ni ilaihi khalqan wa ijada dole ka danganta su ga Allah da alkhairi da sharri tsarin Allah subhanahu wa ta'ala amma Allah yana da hikima a tsarinsa Allah ba a zalimi ba ne wa ilal fa'ilaini lahuma fi'ilan waqtisaba idan mutum ya aikata sharri to ba a daukan sharrin na a danganta shi ga Allah sai a danganta wannan sharri ga wannan mutumin amma sharrin da ya aikata kar ya ɗauka ba da sanin Allah ba ne da tsarin Allah ne kuma akwai wata hikima a kai don haka idan alkhairi ya auku ga mutum sai a danganta wannan alkhairi gare shi ba za a maida alkhairin wato ga wani ba idan sharri ne ya auku ga mutum sai a danganta wannan sharrin ga ɗan adam ba za a maida sharrin ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda shi yasa manzon Allah yake cewa alkhairu biyadaika wa sharru laysa ilayka alkhairi yana gare ka sharri baya gare ka wato annabi yana nufin idan mutum ya aikata sharri to ana danganta wannan sharri ga dan adam amma asali babu shakka Allah shi ya tsara to ya kawo mana hujja da aya guda wanda kuma ya dauko bayanin Abdullah bin Abbas wanda yake tabbatar da fasaran ita wannan aya to sai mu je eh, aya ta gaba cewa ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya faɗa a suratul a'raf wannan kuma ya zo aya ta talatin da bakwai faman azlamu wanda shi ne farkon ayan amma bai kawo shi a nan ba sai ya datso ayar kawai faman azlamu mimman iftara alallahi kaziban wa ya fi zalunci fiye da wanda ya ƙirƙiro ƙarya ya jingina ta ga Allah Allah ka tsare wa ya fi zalunci a kan wanda zai kirkiro ƙarya ya jingina wannan ƙaryan ga Allah na ɗaya au zaba bi ayatihi ko kuma da aka karanta mar ayoyin Allah sai ya ce ƙarya ne kaga abu biyu kenan ko dai ya yi ƙaryan ya jingina shi ga Allah ko kuma a karanta mar maganan Allah ya ce ƙarya ne sai Allah ya ce ulaika kaga waɗannan mutum biyu yanaluhum nasibuhum min alkitabi rabon su na littafin lauhil mahfuz zai same su rabon su na littafi zai cin musu me ake nufi da nasibuhum min alkitabi rabon su na littafi in ji Allah to in ka dubi tafsirai misali al-imam tabari al-imamu tabari abin abinda Allah yake faɗa a nan yasilu ilaihim haɗuhun rabonsu mimma kataballahu lahum abinda tuntuni dama Allah ya rubuta game da su fil lauhin mahfuz a cikin lauhin mahfuz wannan abinda Allah ya rubuta game da su zai cin musu wato shine zai auku gare su kaga Allah yana tabbatar da sakamakon da dama can Allah ya rubuta wasu za su tafi wuta wasu za su tafi aljanna to duk mutumin da ya ma Allah ƙarya ko aka karanta mar alkur'ani sai ya ce ƙarya ne to abinda da dama can Allah ya rubuta cewa dan wuta ne sai ya tabbata gare shi wannan shine kaga qarara Allah ya faɗa anan yanaluhum nasibuhum min alkitabi babu fassara game da wannan aya face wannan bayani kaga Allah yana tabbatar da makomar da ya rubuta wa mutum a littafin lauhin mafus mu ci gaba sai yace ce ƙala sa'id ibn sa'id ibn jubair yana daga cikin tabi'ai ya fassara wannan ayan ya ce ma ƙuddira lahu abinda Allah ya ƙaddara musu min alkhairi wa sharri na alkhairi da kuma sharri wa sa'ada wato da abin na tsira wa da tabewa abinda Allah ya riga ya rubuta musu shine wanda zai same su kaga ya tabbatar da abubuwan gaba daya alkhairi sharri koko tsira da kuma taɓewa. nan duk yana daga cikin hukuncin Allah wanda ya rubuta ma kowa a lauhil mahfuz to sai kawo hujja ta gaba dan ma suratul a'raf yace wa qala ta'ala Allah madaukaki ya faɗa duk yana kafa mana hujja ne daga alkur'ani game da cewa ƙaddara gaskiya ne Allah ya ce kama bada'akum ta'udun kamar yanda ya faro halittan ku haka za ku dawo yanda Allah ya fara halittan mutane haka za su dawo me ya faɗa Fariƙan hada wani yanki Allah ya shiryar da su wa fariqan haqqa alaihimud dalala wani yankin kuma bata ta wajaba a kansu. sai Allah ya ce innahum ittakhadhu shayatin awliya min dunillah saboda waɗannan sun riki shedanu sun bar Allah wa yahsabuna annahum mutadun suna tsammanin su shiryayyu ne wannan ayar kaga ta tabbatar da abinda Allah ya kaddara tun farko kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalala wanda yana tabbatar da asali hukuncin da Allah ya ma ɗan adam wasu Allah ya nufa shiryayyu ne wasu kuma Allah ya kaddara batattu ne Allah ka tsare mu yace qala ahlu eh, qala mujahid ko al-imam mujahid shi ma tabi'i ne kamar sa'id ibn jubair shi ma tabi'i ne al-imam mujahid yace huwa sa'adatu wash da Allah yace fariqan hadawa fariqan haqqa alaihim ad-dalala kaga yana tabbatar da abubuwa guda biyu da tsira da taɓewa tsira da taɓewa abubuwa ne waɗanda Allah ya riga ya ƙaddara tuntuni wa ƙala ahlut tafsir malaman tafsiri suka ce ai man kanat bidayatu min Allah hidaya was sa'ada wanda farkon al'amarinsa a wurin Allah shine eh, shiriya da kuma tsira fa ya'udu ilaiha zai koma ga wannan shiriya da kuma tsira wa man kanat bidayatuhu min Allah ad-dalala wash-shaqawa wanda farkon al'amarinsa a wurin Allah wato a rubuce wanda tuntuni a rubuce a wurin Allah an rubuta cewa wannan shiryayye ne wannan zai tsira to zai tabbata kan wannan tsira wanda kuma tun farko shi aka ce bidayatuhu min Allah farkon al'amarinsa a wurin Allah wato alauhil mahfuz kenan farkon al'amarin abbalalata wa shaƙawa ɓatace da kuma taɓewa idan ya zama tun farko Allah ya rubuta a lauyin ma'akuz wane batacce ne wane taɓaɓɓe ne fa ya'udu ilaiha sai ya koma ga wannan ɓatar da kuma taɓewar wato Allah ya riga ya ƙaddara, kuma ba abin da yake canza kaddaran Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah wa qala ubayd ibn ya ce ubaidu bin umair allaisi ana ce mar ubaidu bin umairin allaisi an haife shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ba dai bai samu ganin manzon Allah ba ubaidu bin umair bai samu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa ah, ake sa shi a cikin tabi'ai illa dai huwa min siqati tabi'in yana daga cikin malamai ma a zamanin tabi'ai babban malami ne a cikin tabi'ai Allah dai bai sa yana cikin sahabban manzon Allah ba dama yana kokarin kawo mana fahimtar manyan mutane ko dai ya kawo fahimtar sahabi ko tabi'i to sai kawo bayanin Ubaidu bin Umair al laythi Ubaidu bin Umair yace yake bada labari qala adamu alaihi salam annabi adam bayan ya yi laifi bayan annabi adam alaihi salam ya yi laifi sai yake ce ma Allah tabaraka wa ta'ala ya rabbi ya Allah a ra'aita ni bihi kaga wannan jarabawa da kamin shin huwa shay'un ibtada'tuhu wani abu ne wanda ni na kirkiro ma kaina min ƙibali nafsi ta sashin raina ni na tsara sai na saba maka am shay'un qadartuhu qadartahu alayya wanda an yi kuskure ta wajen wasali am shay'un qadartahu alayya kaga ta'un ya kamata ya zama fata ne ko kuwa wani abu ne wanda kai ne ka kaddara min qabla an takhluqani kafin ka halice ni annabi adam ya yi wannan tambaya ga Allah tabaraka wa ta'ala wato annabi adam yana cewa tunda ya yi laifi shin wannan laifin dama can Allah bai rubuta ba annabi adam shi ya tsara ya saba ma Allah ko kuwa tuntuni Allah ya rubuta annabi eh, Adam zai saba ma Allah. Kala sai Allah ya ce, Bal tuhu alaika, ni na ƙaddara za ka saba ne. qabla an akhluqaka kafin ma in halice ka kafin ma in ka kaga ah, yana nuna me saba wanda annabi adam yayi da hukuncin Allah a kai. ba wai ya fi karfin Allah ba ne. tun kafin ma a halicci annabi adam Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta annabi adam zai saba ma Allah zai yi kaza zai yi kaza Allah ya riga ya sani ne sai Allah ya ce a'a abu ne wanda ni na kaddara qabla an akhluqaka kafin ma in halicce ka to amma shi malamin nan bai kawo ƙarshen magana ba kuma sanin ƙarshen yana da muhimmanci amma bai kawo ƙarshen ba anan sai datse maganar kawai anan to datse maganar anan yana iya ba da kuskuren fahimta asali wannan magana za ka ganta hiliyatul auliya ta abu nu'aim wanda shine hadisi na 4121 zaka gani ma a tafsirin ibnu kasir zaka gani a tafsirin ibnu kasir wanda ya zo a suratul baqara yana fassaran ayoyin da suka ba da labarin annabi adam da hawa'u laifin da suka yi ma Allah subhanahu in ka dubi tafsirin suratul baqara zaka gani to abinda ƙarshen maganar da mai littafin nan bai kawo ba kaga annabi adam ya tambayi Allah shin laifin nan ni na kirkiro tun asali ko kuwa ka rubuta sai na yi sai Allah ya ce ba kai ka kirkiro ba na rubuta sai kai yi shi yasa kai to sai annabi adam ya ce faka ma ka tabtahu alayya yanda ka tabbatar min kai ka rubuta har ta kai ga ni na saba maka faghfir to ina roƙonka ka gafarta ni to wannan shi ya sa annabi adam ya ci jarabawa wannan gaba ita ce ta sa annabi adam ya ci jarabawa gaba ɗaya shi ya sa ka ji sai Allah ya ce fatalaka adamu min rabbihi kalimatin annabi adam sai ya karɓi wata fahimta daga wurin Allah me ake nufi da talaka da talaka da tulukiya duk ma'anansu guda ne wato ƙabulun annabi adam sai ya karɓi wata fahimta an fituna wa fahamin kaga Allah ya bashi amsa tambaya yayi Allah ya bashi amsa yanzu kaman kai idan kai ne aka ce a ce to ai ni ban yi laifi ba kenan tunda asali dama ka ce kai ka tsara sai nayi to kuma abin da ka tsara shi ne to me laifi na kaga tunani irin na dan adam haka zai faɗa ko amma annabi adam sai ya gane jarabawa da Allah ya mar wato Allah yana son annabi adam ya fahimta shin annabi adam zai iya jingina zalunci ga Allah sai annabi adam ya fahimci akwai laifinsa sai ce to Allah ka gafarta ni wannan fahimtar ita ta sa annabi adam ya tsira kuma ita ta sa ƙarƙashin zuriyar annabi adam aka samu masu shiga aljanna Allah ka samu na ciki amma in ka dubi iblis shi bai yadda ba sai ya ce ma Allah kai ka rubuta ni taɓaɓɓe ne to ni ma na yi rantsuwa sai na taɓar da duk wani bawanka kaga kenan annabi eh, iblis shi ya jingina zaluncin ga Allah iblis ya yarda akwai kaddara annabi adam ya yarda akwai kaddara amma annabi adam ya fahimci dan adam yana da laifi game da abin da ya aikata saboda haka ba zai jingina zalunci ga Allah ba akwai abin da sa ba ta kai ya sani ba tunda wannan abu Allah ya rubuta zai faru kuma ya faru to shi Allah nan bai kamata a jingina zalunci gare shi ba akwai wani abin da dan adam bai sani ba game da ilimin Allah saboda haka sai annabi Adam ya ce faghfirli Allah ka gafarta ni to da annabi Adam ya samu wannan fahimta shine Allah ya ce talaka adamu min rabbihi kalimatin annabi adam ya samu fahimtar wasu kalmomi game da Allah na cewar Allah ba a zalimi ba ne don haka duk wani laifi da ɗan adam ya yi ana jingina wannan laifin gare shi babu shakka fata ba alaihi sai Allah ya yafe masa innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah mai yawan eh, karban tuba ne Allah mai yawan jin kai ne to kamar yadda ya kawo mana wannan ta labarin ubaid bin umair al-laifi asali ma an samu riwaya kuma ta abdullah bin abbas game da labarin annabi adam alaihi salam wanda ya zo da wannan tsari da aka gani a tafsirin ibn kasira yana kitabul mustadrak na Limamul hakim kuma da yawa malamai sun inganta abdullahi bin abbas ya ce sai da ya karanta wannan aya فتلقى آدم من ربه كلمات قال سي عبد الله بن عباس يتي قال آدم عليه السلام النبي آدم يتي يا رب يا الله ألم تخلقني بيدك أشي بعد هنوك كهل ka halice Kila bala sai aka ce kwarai kuwa, Allah ya halice ka da hannunsa. Sai annabi Adam ya ce, wa nafakta fiye min ruhika kuma Allah da kanka ka busa min rai Allah da kansa ya busa ma annabi Adam rai ba kamar mu bane sai Allah subhanahu wataala yake bala yake kwarai kuwa yace wa aqastu annabi Adam yace to kuma da ka busa min rai abu na farko da nayi shine atishawa da nayi atishawa abinda ka gaya mun. kace yarhamuka Allahu Allah ya maka rahama Adam kuma gaskiya ne don hadisin ya inganta abu na farko da annabi Adam yayi lokacin da Allah ya busa masa rai shine yayi atishawa yana atishawa sai Allah ya ce mar yarhamuka Allahu ya Adam Allah ya maka rahama ya kai Adam to wannan fahimtar ta sa annabi Adam ya gane akwai hanyar da zai samu tsira daga laifin da ya ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sabakar rahmatuka gaba baka ya nuna rahamarka tarin jaye kushinka a kaina sai Allah ya ce haka ne wa katabta alayya an a'mala haza kuma kai ka rubuta cewar zan yi wannan aiki na laifi zan ci dan itaciya wanda ka rubuta tuntuni a littafin lawil mahfuz ila lahu bala sai Allah ya ce haka ne an rubuta za ka yi kala sai ya ce afara aita in tubtu to tunda na san akwai laifi na kaga bai mai da laifin ga Allah ba ya dai gama bayyana komi Allah shi ya rubuta zai aikata abin amma bai ce Allah ta zalunce ni ba sai ya ce na gane laifina to shin Allah idan na tuba hal anta raji'iyya ila aljannati zaka mai da ni aljannan nan kamar yadda ka fitar da ni qala sai Allah ya ce na'am kwarai kuwa in ka tuba to zan mai da kai wannan aljannar da na fitar da kai don saboda haka sa annabi adam alaihi salam Allah zai sake mayar da shi gidan aljanna Allah ka sa tare da mu sai mu ci gaba ya ce wa an abi salihin as-samman abu salihin as-samman wannan shi ma babban tabi'i ne asalin sunansa zakwan bin abdullah al-qurashi asali bawan matar manzon Allah juwairiya bawanta ne ta yan shi yasa ake cewa maula ummil mu'minina juwairiya to shi kuma wannan kaga da yake tabi'i ne shi ma babban malami ne ya kawo bayani game da aya ta 24 ta suratul anfal inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusharun ku sani cewa Allah yana shamaki tsakanin mutum da zuciya da tsakanin rai da zuciya wato tsakanin mutum da zuciyarsa Allah yana iya sa shamaki wa annahu ilaihi tusharun cewa ga Allah ake tara wannan hujja ce da take nuna akwai kaddara wato shine sai shi abu salihin as-samman yake cewa yahulu bainal mu'min yahulu bainal mar'i wa qalbihi wato Allah yana shiga tsakanin mutum da zuciyarsa ma'anarta yahulu bainal mu'min wa baina an yakfur Allah yana shiga tsakanin mumini da kafirci wa yahulu bainal kafiri wa baina an yu'min kuma Allah yana shiga tsakanin kafiri ya hana shi imani saboda ka Allah shi yake tabbatar da imanin mai imani Allah shi yake tabbatar da kafurcin kafiri wato idan kaga ka samu shiriya wannan nufin Allah ne ba wai ganin daman ka ne shine ma'anar yaqulu bainal mar'i wa qalbihi Allah yana shamaki tsakanin mutum da zuciyarsa kamar kai mumini sai Allah ya buɗe maka hanyar da zaka fahimci gaskiya kuma har ka samu tsira ka shiga aljanna shi kuma kafiri fa sai Allah ya toshe wannan kafar da haka ba zai iya amfani da zuciyarsa ba haka zai tabbata a cikin ɗimuwa har dai ya mutu ya shiga wuta Allah ya tsare mu wannan yana tafsirin al-Imam tabari zaka gani a tafsirin al-Imam tabari game da aya ta 24 ta suratul Anfal yahulu bainal mu'min wa bainal kufri wa yahulu bainal kafiri wa bainal iman haka lafazin yazo wanda akwai dan bambanci ta yadda ya kawo lafazin nan yace wa qala mujahid al mujahid kuma ya faɗa ya kawo bayaninsa a baya ya sake kawowa anan al-imamu mujahid shi kuma al mujahid yana magana ne game da aya ta ɗari da goma ta suratul an'am bai kawo ta ba a nan. aya ta goma ta suratul an'am inda Allah yake cewa wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum muna jujjuya ganinsu, zukatansu da ganinsu, su kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yanda ba su yi imani da da alqur'ani ba a karan farko to sai Allah ya juya zuciyar sai Allah ya juya ganinka wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun Allah yake sai mu kyale su a cikin bata suna ta dimuwa wato Allah shi yake juya zuciya da kuma gani na dan adam idan Allah ya juya zuciyar kafiri to duk ilimin kafirin nan zaka ga sai ya mutu a kafirci duk iliminsa duk darajar da ya samu a duniya ga shiriyar a fili amma ba zai iya gane ta ba saboda Allah ya juya zuciyar kamar yadda ya faɗa wannan aya to shine al-Imam Mujahid yana ƙoƙarin fassara wannan aya sai ya ce nuqallibu af'idatahum wa absarahum abinda Allah yake nufi da cewa muna jujjuya zukatansu da gannansu qala sai ya ce yahudu bainahum wa bainal iman wato Allah yana shamaki tsakanin kafirai da kuma wata dama ta imani to wannan duka ya kawo hujjoji ne ta gefen ayoyin alkur'ani zalla sai mu je sashi na gaba nan kuma ya kawo hujjoji ne ta sashin hadisan manzon Allah kaga waɗancan duk dalilai ne waɗanda ya kawo ko da ke ba duka bane don dalilai da suke tabbatar da ƙaddara ayoyin alkur'ani suna da ɗimbin yawa kamar yadda na ce sai ka dubi littafin ibn qayyim al-jawziyah za ka ga hujjoji da kuma littafai na aƙida wanda malamai suka yi magana a kai amma da ya kawo kaɗan waɗannan ayu da muka karanta kaɗan ne waɗanda suke tabbatar da wato um, ƙaddara da yarda da ƙaddara dole ne wajibi ne musulmi ya gaskanta. to sai kashi na biyu ya ce zikirul ahadisi sahiha wato ambaton ingantattun hadisai kaga nan ma ya ce ingantattu saboda karka ɗauka kawai uh, akan waɗannan hadisai da zai kawo hadisai ne waɗanda suke da rauni babu rauni waɗannan hadisai sun inganta daga bakin manzon Allah ko da babu hadisan nan waɗancan ayoyi sun isa ka gane al'amarin ƙaddara gaskiya ne wajibi ne musulmi ya gaskanta to sai ya ce wal mashhura fil babi kuma hadisai ne waɗanda sun shahara a game da wannan mas'ala wato a ƙarƙashin al'amarin ƙaddara shi yake nufi da fil fi babil kalami alal qadari ta sashin magana game da kaddara waɗannan hadisai sun shahara wato ana yawan ba da hujja da su sai kawo hadisi na 434 na muhammad bin umar bin muhammad at-tahirani sanata Ya yace muhammad bin umar ya karantar da mu a shekara ta 67 kaga ya ma bayyana shekarar da malami ya karanta da su wannan hadisi yana kawo mana hadisin da isnadinsa shi kansa أخبرنا أبو Muhammad bin Amrin al-Bakhtari. Bi Bagdad wato wannan ببغداد ya مالمي da wannan hadisin a birnin Bagdad. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا الأعمش الإمام الأعمش شين سليمان بن مجران الأسدي يتي حدثنا زيد بن وهب زيد بن وهب الجهني الكوفي wannan kuma malamin ana kiransa muhabbaramun babban tabi'i ne ya musulunta annabi yana da rai mutumin kufa irtahala ila liqa'in nabi wa suhbatihi tunda ya musulunta sai ya sha damara ya haura kumi ya tinkari madina zai taho madina saboda ya yi mubaya'a ga manzon Allah ya zauna da annabi a matsayin sahabi yana tafiya a kan hanya ya ce zaidun fi tariki sai ga labarin rasuwar manzon Allah ya iso gare shi gashi ya musulunta annabi yana da rai ya tashi ya kama hanya saboda ya zo madina saboda ya ga manzon Allah yana kan hanya fa rasulullah wa zaid fi tariq shi ake kira zaid bin wahabin al-kufi Allah ya kara masa rahma wanda al-juhani babban malami ne don haka ana sashi a cikin tabi'ai tunda dai bai ga manzon Allah ba yana cikin almajiran Abdullahi bin Mas'ud shi yasa kaga sai ya ce an abdullahi bin mas'udin an karbo hadisi nan daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala abdullahi bin mas'ud kaga hadisin bayan isnadin da ya kawo dan isnadin nashi ya ya koro isnadin sa shi kansa mai littafin nan amma asali wannan hadisi ne muttafaqun alai yana sahihul bukhari yana sahihu muslim kaji abin da ya faɗa ya ce al-mashhura fil waɗannan hadisai sun shahara kuma babu shakka kai ma da an karanta za ka sani saboda kusan dukkan mu mun san labarin wannan hadisi shi yasa yace hadisin ya shahara fa Abdullah bin Mas'ud yake karantarwa haddasa na rasulullah manzon Allah ya gaya mana sai Abdullah bin Mas'ud yace wa huwa sadiqul masduqu kuma annabi mai gaskiya ne wanda ya zama dole a gaskanta ba Abdullahi ibn mas'ud ne kada yake faɗin wannan ba sahabbai da yawa suna faɗa sa gani ta hadisin abu huraira wanda shi ma sau da yawa in yace haddathana rasulullah sai yace as-sadiqul masduq kamar wata kalma ce ta yabo ga manzon Allah saboda hanya ce ta gaya ma almajiransu muhimmancin maganar manzon Allah maimakon ka ce kana karantar da almajirai ka ce ai annabi ya ce to su sahabbai sai su ce annabi ya faɗa mana kuma mai gaskiya ne kuma dole a gaskanta kaga suna gargaɗi kenan ga mai sauraron su kar ka ɗauka magana da za mu faɗa maka magana ce irin ta kowa wanda ya faɗa mana wannan magana mai gaskiya ne wanda ya faɗa mana maganan nan dole a gaskanta shi kaga wata hanya ce ta ƙarfafa gaskanta manzon Allah a zukatan mutane qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahadakum kowane ɗayanku kamar a ce inna kullakum kowa daga cikinku shine inna ahadakum kowane ɗan adam la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman ana hada halittarsa ne a cikin mahaifar mahaifiyarsa tsawon kwana arba'in tsawon yini arba'in a wuƙa da ko ya ce arba'in na laila ko tsawon dare arba'in wanda duk ma'ana guda ne sun ya kunu alaƙa sannan ya zama curin jini sun ya kunu mabuga sannan ya zama tsokar nama misla zalika kwatankwacin waɗannan kwanakin sun ma yursilullahu ilaihi malakan sai Allah ya aiko mar mala'ika wato sai Allah ya aiko ma wannan jinjiri wanda za a halitta wanda ke cikin mahaifa Allah zai turo mar mala'ika fa yi umaru bi arba'i kalimatin za a masa umarni da kalmomi guda hudu wato ƙaddara, abubuwan da aka ƙaddara guda hudu shine kalmomi kaddaran Allah shine kalmomin Allah bi katbi rizqihi kaddara da aka yi game da arzikinsa abincin shi gaba ɗaya za a rubuta saboda ka tun kana mahaifa an rubuta sana'ar da za ka yi wani idan ya taho duniya ga irin sana'ar da zai ga yawan abincin da aka ɗiba mar ga yawan abin sha da aka ɗiba mar kuma da zaran sun kare za ka mutu idan kaga kana da rai abincin bai kare ba ne saboda ka Allah ya rubuta iya abincin da zaka ci shine arziki arziki abincinka gaba daya ba wai dukiyar da zaka samu ba gaba daya rayuwarka abin da zaka samu Allah ya riga ya rubuta wa ajalahu da kuma ajalinka sai an riga an rubuta shekaru nawa zaka yi a ina zaka rasu wa amalahu aikinka shi ma an riga an rubuta wa shaqiyyun aw sa'idun sannan mutumin nan mai tsira ne ko kuwa taɓaɓɓe ne wato rayuwarsa da zai a duniya rayuwar 'yan wuta ne ko rayuwar 'yan aljanna kaga sai an rubuta waɗannan gaba ɗaya in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma yunfakhu fihi ruha sannan a busa masa rai kaga magana ta ƙari ya gwada cewa ba za a haifi jinjiri ba face ya tarar da tsarin rayuwarsa gaba ɗaya kar ka ɗauka wai abin da ya zo duniya shine wanda zai a'a tuntuni an riga an tsara qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa wallazi la ilaha ghairuhu na rantse da wanda babu abin da ya cancanta abota maface shi inda ahadakum lallai wani daga cikinku la ya amalu bi amali ahalil jannati yakan yi aiki aikin irin na 'yan aljanna hatta ma ya kunu bainaha wa hu, illa dira'un har sai ya kasance babu abin da yake tsakaninsa da ita face zira'i ɗaya au ba'un ko kuma gaba ɗaya gaba wato faɗin gaban ɗan adam shine kamar tsawon hannunka na dama zuwa hannu na hagu wanda shi ake ce ma gaba shine alba'u fa yasbiqu alaihi alkitab wato annabi yana nufin mutum zai ta aiki zai yi ta aiki irin na 'yan aljanna har sai ya kusa mutuwa gab da ya mutu fa ya alaihi kitabu wancan rubutun da aka yi littafin nan na ƙaddara da aka riga aka rubuta mar to sai ya riga zuwa wato sai ya tsere gare shi fa yuktamu lahu saboda ka sai a cika rayuwar wannan mutumin bi amali ahalin nari da aiki irin na 'yan wuta fayakunu min ahliha don haka zai zama cikin yan wutan wa inna ahdakum ana samun wani daga cikin ku <clears throat> la ya'malu bi amali ahli nar yakan yi aiki irin na yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un zai zama ba abin da yake tsakaninsa da wutan face zira'i daya fa yusbaqu alaihi alkitabu asali fa yasbiqu alayhi alkitabu kamar wancan fa yasbiqu alayhi alkitabu sai littafin ya tsere gare shi fa yuktamu lahu bi amali ahli aljanna sai wannan mutum ya zama an cika mar rayuwarsa da aiki irin na yan aljanna fa yakunu min ahliha saboda ka sai ya kasance cikin wato ma'abota zama a aljanna Allah ka samu ne to wannan hadisin yana sahihul bukhari yana kitabul qadari babun fil qadari hadisi 3208 yana sahihu muslim babun fi kayfiyat khalqi ibni adam hadisi 2643 kamar yanda abdullahi bin mas'ud ya faɗa anan kaga ya kawo hadisin abdullahi bin mas'ud ba shi kadai ba akwai hadisin anas bin malik akwai hadisin al-mughirah bin shu'ba akwai hadisin abu huraira wanda duk sun ba da labari sak yadda uh, Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda Allah yake halittan dan adam hadisi na gaba shi ma yana kama da haka أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عمر أبو الطاهري حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري حدثنا سفيان بن أيينة عن أمر بن دينار عن أبي الطفيل أبو الطفيل صحابيني أبو الطفيل صحابيني عن حذيفة بن أسيد الجفاري كما شيما صحابيني كاغا صحابي يرويتو حديثي دغا صحابي أما حذيفة بن أسيد الجفاري ببن صحابيني شكما أبو الطفيل karamin sahabi ne abinda ma ya tabbata abu tufaili shine mutum na ƙarshe wanda ya rasu daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sahabi na ƙarshe wanda ya rasu abu tufail yaro ne a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka ya hadisi daga manyan sahabbai ya fi ma ya fi lizimtar sayyiduna ali abi talib galibin hadisansa zaka samu na sayyiduna ali ne to amma wannan riwaya da ya kawo riwaya ce ta huzaifa bin usaidin al-gifari radiyallahu anhu qala yace sami'tu sami'tu an-nabiyya naji annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inji huzaifa huzaifa yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yadkhulul malaku alan nutfati mala'ika yana shiga wajen maniyi yana shiga wajen maniyi ba'da ma tastaqirru fi rahimi bayan maniyan ya tabbata a cikin mahaifa don haka yasa halittar mala'ika da ta ɗan adam ba iri ɗaya bace kaga mala'ika har cikin mahaifar mutum cikin mahaifar mace mala'ika yana shiga wannan kai tsaye abin da annabi ya faɗa kenan yadkhulul malaku mala'ika yana shiga alan nutufati ya tarar da maniyi ba da ma tastaƙirru fi rahimi bayan maniyin ya tabbata a cikin mahaifa arba'ina yawman sai ya kai kwana arba'in kaga ya zo kama da hadisan Abdullahi masu da muka karanta fa ya kulu sai mala'ikan ya ce ya rabbi ya Allah ma za me za a yi shi kaga mala'ikan idan ya shiga mahaifan bai isa ya tsara abin da ya ga dama ba la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru duk wani aikin mala'ika daidai umarnin Allah saboda haka zai ce ya rab Allah menene za a yi wato me za a halitta a shaƙiyun amsa idon shin taɓaɓɓe ne ko kuwa mai tsira a kiyama kaga sai abinda Allah ya faɗa shine wanda mala'ikan zai rubuta qala fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah madaukaki yayi magana wa yaktubani kuma suna rubutawa kaga ya gwada cewa mala'ikun guda biyu mala'ikun suna rubutawa duk abin da Allah ya faɗa za su rubuta sun ya zai ce ya rabbi a zakarun am'unsa namiji za a halitta ko mace ce fa ya Allah zai faɗa wa yaktubani su kuma suna rubutawa fa wa yaktubani rizqahu za su rubuta arzikin wannan yaro wa amalahu da aikin da yaron zai yi wa afarahu gurbin da zai bari kaga bayan an ce aikinsa da gurbinsa me ya bambanta su aikin da kai shine wanda ka samu lada amma gurbin da ka bari shine kamar abin da ka bari yana samar da lada gare ka saboda kai idan kayi wani abu kamar sadakatul jariya dama ka gina masallaci ko ka yi makaranta ko ka sa wani abu haka na alkhairi idan dai ana amfana da wannan abin to ladan yana isa gare ka to za su rubuta za su ce wannan yaron zai yi shekaru kaza kuma kafin ya bar duniya misali zai gina makaranta wannan makarantar za a yi ta rubuta man lada har dai zuwa shekara hamsin makarantar za ta mutu ladan ya kare. saboda sadakatul jariya tana karewa idan aikin ya kare saboda ka suna rubuta gurbin da mutum ya bari wa musibatahu da musibar da za ta same shi a rayuwa Inji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga hatta duk wata musiba da za ta samu yaro tun a cikin mahaifa Allah ya sa mala'iku sun rubuta summa tutwa lahu suhufu sannan sai a nade waɗannan warkoki kaga warkokin ba ba kaɗan ba suna da yawa fala yuzadu fiha ba za a yi ƙari ba wala yunqasu kuma ba za a rage komi ba idan aka naɗe waɗannan takaddu an gama abinda suke cikin takaddun nan su za su auku ga ka har zuwa mutuwa abinda aka rubuta shi zai faru kaga dai yana dacewa da ayoyin da muka karanta to hadisin huzaifa din nan yana sahihu muslim babu kaifiyati khalqil adami shine hadisi na 2645 da wancan hadisi na Abdullahi bin Mas'ud da wannan riwayar ta Huzaifa al-Imam Muslim ya kawo su a jere ya kawo su a jere kusan saboda duk suna magana ne abin da ya shafi kaddara shi yasa ya sa shi a yanda Allah yake halittan dan adam babi guda da yayi saboda ka sai kawo hadisi Abdullahi bin Mas'ud da kuma hadisin Huzaifa Allah ya kara musu yarda Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد